This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin jan raga mashirin na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Grace kasar Amurka ta bi sahun kasar Isra'ila na yin Allah wadare da shawarar da kotun duniya ta dauka na bude babin binciken wasu 'yan Falastino. Prime Minister Somalia ya rusa majalisarsa mai mutane 60. amurka da birtaniya sun ce za su yi aiki kafada da kafada domin dakile ayyukan 'yan ta'adda to kanin labaran kenan bayan labaran duniyan zamu nufi jihar adamawa najeriya inda mahara suka kai hari akan waɗansu ƙauyuka sai kuma batun kama waɗansu mutane suna sayan katunan zaɓe a hannun ƙauyawa a jihar niger kamar yadda muka saba kowace rana asabar a wannan shiri ibrahim ka almasi garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan kun sha labarai tare da sallama ƙasar amurka ta bi sahun ƙasar isra'ila wajen yin allah wadare da shawarar da kotun duniya ta yanke kan buɗe binciken laifukan yaƙi na watakila an aikata su a kan falasɗinawa mai magana jawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa ya ce wannan rashin adalci har ina Ƙasar isra'ila ta sha fama da dubban rokokin da 'yan ta'adda suka cilla akan fararen hulata ita ce kuma za a ce yau kotun duniya za ta bincika shi dai wannan binciken farko da aka bayyana a ranar juma'a ba yana nufin cewa an fara binciken zahiri ba ne sai dai ana auna bayanan da aka samu da su a ga ko akwai cikakken hujja ta yiwuwar aikata laifi kuma ko ita kotun tana da hurumin gudanar da wannan cikakken bincike mai magana da wato mai gabatar da kara na kotun na ƙasar. na ƙasa da ƙasa fatu bin sodu ta ce ofishinta za ta gudanar da bincike fi sabilillahi ba tare da wani nuna son kai ba sai dai rake ya ce amurka san ba ta yadda da wannan mataki na mai gabatar da ƙara ba ya ce hanyar kawai da za a iya cimma maslaha ita ce ta tattaunawa na garin da garin tsakanin ƙasashen biyu amma ba wani mataki ba bayan wannan daga ɗaya daga cikin ƙasashen biyu Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana wannan shawara da kotun zaman bin wato abin kunya tunda a cewarsa majalisar mulkin falastinu tana haɗa kai da kungiyar hamas ƙungiyar ta'addancin da ke aikata laifukan yaƙi akasin ƙasar isra'ila da ke yaƙar ta'addanci yayin da take aiki dokokin ƙasa da ƙasa kuma tana da ɓangaren shari'a mai zaman kansa ya ce muddin aka ci gaba da wannan binciken to wannan zai buɗe wani babin binciken wato jami'an duka ƙasashen biyu kenan. yanzu haka dai prime minister somalia ya rusa majalisar gudanarwarsa mai wakilai 60 umar abdulrashid shamarki ya ce ya yanke shawarar rusa majalisar ce biyo bayan matsanancin sukar da ke fuskanta daga 'yan majalisar dokokin kasar sai dai ya buƙaci majalisar dokokin kasar da ta bashi kwanaki goma sha hudu domin ya kafa wata sabuwar majalisar zartawan matakin da dukkan 'yan majalisar dokokin suka amince da shi a kuri'ar da suka jefa yau asabar din nan a cikin satin da ya wuce ne dai prime minister ya bayyana sunayen 'yan majalisar tasa amma wasu 'yan majalisar dokoki su ɗari sun rubuta masa takardar cewa ba za su yadda da waɗannan jami'an ba shi dai mr shamarke ne wato prime minister ƙasar na uku a cikin shekaru biyu rak shi kansa ya taɓa zama prime minister na watanni goma sha takwas wato daga shekarar dubu biyu da tara zuwa dubu biyu da goma prime minister japan Shinzo Abe ya alkawarin kuɗi har dala biliyan biyu ga wasu ƙasashen gabas da tsakiya. Jim kaɗan da fararen gadin wasu ƙasashen yankin wanda yanzu haka ya kai su a ƙasar Masar da wasu ƙasashe makwabta. Da yake magana yau a Cairo, shugaban na Japan ya alkawarin dala miliyan ɗari biyu ga dukkan ƙasashen da ke fama da 'yan ta'adda musamman ma waɗanda waɗannan 'yan tawayen suke addaba. haka kuma Mr. Abe ya zai ziyarci Jordan, Isra'ila da wani yankin Falasɗinu domin tattaunawa tsakanin isra'ila da Falasɗinu wanda ya cije hanna wani tsawon lokaci mai tsawo amurka da burtaniya za su yi aiki kafada da kafada domin dakile ayyukan tsageru masu kai hare-hare da sunan islama ta da yakar kowane irin tsageranci a daidai lokacin da 'yan sanda a faɗin turai suka kama mutane da yawan ake zargin su 'yan ta'adda ne a bayan ganawar da yi da firaministan yankin cameroon na birtaniya a washington shugaba barack obama ya ce amurka tana ci gaba da tsayawa daram a bayan faransa da sauran kawayenta wajen takalar barazanar ta'addanci ya ce ƙasar amurka za ta taimaki ƙasar faransa domin ganin ta bi haƙƙinta ga abin da aka yi mata a satin da ta shige shi ku a nasa ɓangaren prime minister na birtaniya david cameron ya ce da birtaniya da amurka duka suna fuskantar barazanar tsaro musamman daga mutanen da suka dage sai sun yi musu illa ya ce masu matsanancin ra'ayin addinin islama da ke ƙoƙarin yaƙar ƙasashen yammacin suna bin wata mummunar ƙida ce mai guba ranar juma'a dai sama da mutane ashirin da hudu ne ake tuhuman 'yan ta'adda da aka kame a belgium da faransa germany da kuma ireland wannan ko duk a ci gaba da yunkurin zakulo 'yan ta'adda ne a ƙoƙarin da yankin ke yi na yaƙi da kare wato wani farmaki da aka iya kai musu nan gaba misali a paris 'yan sanda sun kame mutane goma sha biyu da ake tuhuma suna da nasaba da kasashe wato da kashe mutanen nan goma sha bakwai da aka yi a kasar faransa sai a ƙasar belgium kuma mahukunta sun kame mutane goma sha uku a samame daban-daban da suka kai a duk faɗin ƙasar wanda suka ce suna tuhumar cewa 'yan ƙungiyar ta'adda ne eh, da ake tuhuma za su kai wa 'yan sanda hari. Be Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude babin rahotannin namu daga jihar Adamawan Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon farmaki a wasu ƙauyuka na ƙaramar hukumar Mintika da yanzu haka ke hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram sun kuma samu asarar rayuka. 'Yan bindigan sun kashe wasu manoma baya ga gidaje da suka kokona lamarin da ya sa al'ummomin yankin da suka tsira guduwa kan duwatsu ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton rahotanni dana cewa mayakan na boko haram sun kai farmaki ne a wasu kayukan da ke cikin karamar hukumar mitika wanda yanzu haka ma dakarun najeriya ke kokarin kwatowa kuma yan bindigan su ma kashe wasu kauyawa manoma ba kuma gidajen da suka kona lamarin da ya sa al'ummomin yankin da ma suka tsira guduwa zuwa kan duwatsu kamar yadda waɗanda suka tsira suka bayyana na kuma lokaci suka zama mana ba bagata Ta su zo kuma su zai yanzu sun zo su je kun kuma wani kauye gabaki daya sai ko yanzu ko yanzu da duke yau da safi na mun ya tashi a sai wannan ne tuwa micika ne muka harin mutane duka a yanzu kowa yana dutse. Kaman wani ƙauyuka da wani ƙauyuka suka ko kona Akwai Wurro, akwai Hunki, akwai Kamala da Garta, duka wannan wurin ne suke fafita na shi kasa mutane da ku. Gidaje ne da suke kusa kusa na ƙauyuka da suke kusa kusa da mu actually duk kone kone suke yi su yan Boko Haram. Sun kam kashe wasu suke yi. To shi ne matar kuma ba wani ɗauke daga jama'ar tsoro. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adama ba su yi ƙarin haske ba game da wannan sabon harin da aka yi yayin da kuma tuni al'ummomin yankin Mobi Kebbi ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da haramar zabe inda har an fara basu katunan zaɓe a yankin. Eh katin zaɓe a yanzu ana ana rarrabawa ya kamata ko duk wanda yake ba mubi ba ya dawo yanzu ya kashe katin katin zaɓen sa. Eh ka karbi na ka? Ah na karbi nawa inawa. A yau da ka karba ko ko abubin? A cikin garin mubi yanzu ko ina a angwani angwani ana bayarwa wanda wanda yayi naci ya bada sofon can sai a bashi wani sabo wanda bai yi ba kuma sai a yi mishi to kaga ya kamata duk wanda yake da tunda an samu zaman lafiya kowa ya samu ya zo yanki katin zabe to ko shin ya al'ummomin waɗannan yankuna ke ganin zaben da ke tafe wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon mai baiwa shugaban Najeriya sha'awar ta fuskacin harkokin siyasa barista Ahmad Ali Gulak wanda shi ma dan asalin yankin Madagali ne da yanzu haka ma ke hannun mayakan Boko Haram in so samu ne mu koma gida kowa ya dawo ya kada sayar yadda ya kamata amma kuma in hakan bai samu ba to na san hukuman zaɓe sun san abubuwan da ya kamata su yi mutane su gamsu da duk sakamakon da zai fito daga wannan zaɓen da za a yi. Wanda mara kuka don gane da zaɓen ko al'ummi wancan yanki ko ne shiga zaɓen? A to ba zan ce mun shirya ba kuma ba zan ce ba mu shirya ba domin abu ne ya fi mu domin me idan son samu ne kamar yadda na faɗa shiri kam a san cewa kowa ya koma gida kowa yana angonsa kowa yana yankinsa kowa yana gindin akwatinsa to in haka aka yi za a ce lele e eh, mun shirya sakamakon da wannan matsala na tsaro da ake fama da shi a Najeriya tuni wasu suka fara kiraye-kirayen da dage zabuka kuma kafa gwamnatin rikon ƙwarya batun da masana irin su Barisa Solomon da Alon ke cewa baya bisa doka To babu tsari a karkashin tsarin mulkin mu domin gwamnatin rikon kwarya. Duk wani mutumin da yake maganan cewa a kafa gwamnatin rikon kwarya yanzu mutum ne wanda yake nema ya ingisa fitina wanda bata tashi ba. Ba za mu gan laifin mahaukaci wanda ya tsada a shana a gidan mai ba amma za mu gan laifin mai hankalin da ya ba mahaukaci a shana a gidan mai. Don haka wannan ba alheri ba ne. Idan an yi zabe ne aka shiga halin taka mai wuya ba a samu wanda ya ci ba Zaɓen ba a gama ba ba a san waya ci zaɓe ba to ka ga nan an shiga saka mai wato, to ana iya tunani cewa menene za a yi daga nan amma tun ba je koyi na ba fara wannan kiran to ina ganin wurin da sun gan za a kada su ne suna nema su nema wajen fakewa sai suna kira cewa a yi gwamnatin rikon kwarya babu wannan a karkashin tsarin mulkin mu Ibrahim Abdul Aziz sashin hasu na Amurka daga Yola a Najeriya Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani. To madalla sai kuma jihar Niger Najeriya inda aka kama waɗansu mutane da ke sayan katunan zaɓe a hannun mazauna yankunan karkara ga Mustapha Nasiru Batsari. Babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger ta gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin rai game da wasu mutane uku da aka samu suna sayan katin jefa ƙuri'a daga hannun wasu mutanen karkara a jihar Niger. Jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce an kama waɗannan mutane guda uku a garin Kagara da ke ƙaramar hukumar Rafi, kuma aka mika wa ‘yan sanda su, amma daga bisani sai aka sake su kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ai, wa'anda muka kama a Kagara, muna zaune aka kira muka bannan ƙarfe shida, muka je ‘yan jam'iyyar mu suka kama su a Kagara, e, gunna, sun je sun anshi wa'annan katukan, duka a hannun jama'a, da matan ai mun kawo su wurin ‘yan sanda. a nan police headquarter yan sandan ne suka sake su ana sake barawo ka taba jin an saki barawo tuni dai jam'iyyar PDP ta nesanta kanta daga waɗannan mutane uku Alhaji Hassan Saba shine jami'in yada labarai na jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ko mu ne muka kama ko da ɗan shugaban PDP ne muka kama yana yin ta'asa irin wannan yana yin abin da doka bata amince da shi ba wallahi mu ma muna iya mika shi ga hukuma wato wannan ko da dan PDP ne ba da yawun ku ba ko da dan PDP ne ba da yawun mu yayi ba rundunar yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da kama waɗannan mutane to amma kakakin yan sandan a jihar Niger Mr Ibrahim Gambari ya ce sun ba da belin waɗannan mutane saboda yajin aikin ma'aikatan shari'a kuma a doka ba su da izinin rike mai laifi har sama da awa ashirin da A yanzu dai hukumar zaben Najeriya ta fitar da wata sanarwa game da wannan al'amari a jihar Niger. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in hudda da jama'a a ofishin hukumar zaben da ke jihar Niger. ba ka da kati a hannunka bayar da za ka yi ka jefa kuri'a wannan katin ka shi ne kuri'anka to don me ko za ka sayar da shi ba da amfani kada ka yi kada ka yadda wani ya ruɗe ka kada ka yadda wani ya cuce ka ya an shi katin ka daga hannunka ya ce zai baka wani kuɗi ko kuma ya ce zai kai maka wurin gyara karya ne. masu nazarin al'amura dai na fatan 'yan siyasar za su mutunta yarjejeniyar da aka yi da manyan 'yan takarar siyasar a najeriya na tabbatar da ganin an yi zaben lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe goma da kwata na safe yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Shin yaya makomar zaɓukan wuraren da 'yan Boko Haram suka mamaye? Shin yaya 'yan majalisu da sanatocin wuraren za su kasance? Shin za su ci gaba da mulki ne ba tare da samun ƙuri'un jama'a ba? Ko dai sauka za su yi tunda ba zaɓarsu aka yi ba? Ta yaya za a hana maguɗi a zaɓe mai zuwa? Masu tambaya Umar Idris Askira da Baffa Haruna Bajoga da Yusuf Yahaya Micika. dan Allah muryar Amurka sashen Hausa, wai ko farar hula zai iya kare soja a kotun soja ko sai soja ɗan uwansa? Mai tambaya Malam ɗan wata Karasuwa a jihar Yobe. To bari mu fara da tambayar su Malam Umar Idris Askira da Bafa Haruna Bajoga da Yusuf Yahaya Micika game da batun zaben wata mai zuwa a wuraren da ke hannun boko haram da batun hana maguɗi idan malaman na saurare to an dace babban mai magana da yawun hukumar zaben najeriya mr nick dazan zai ba ku amsoshin tambayoyin ku ɗaya bayan ɗaya inda zai fara da bayani kan amfani da na'urar hana magudi a zaben wata mai zuwa eh tabbas a zaɓuka da za mu yi na wata mai zuwa za mu yi amfani da na'ura wanda zai tantance duk wanda zai kada kuri'a idan mutum ya zo da katin na na dindindin a cibiyar zaɓe in ya bayyana a gaban jami'anmu to kamun ya kada kuri'a za a saka wannan kati na dindindin din a cikin wannan shi na'ura to na'uran zai nuna karara hoton wanda zai kada kuri'a sa'annan zai nuna zanen yasun shi zai nuna kuma adireshi da shekarun shi da intiyan shi wanda muka ɗauka lokacin da muka yi rajista. Hmm. To malam da zan tambayar su ta biyu na cewa shin yaya makomar zabukan wuraren da 'yan Boko Haram suka mamaye? Eh to mu burinmu ne duk wanda ya aishi katin na dindindin ya kada kuri'an shi. Na ɗaya kenan na biyu burinmu ne kuma mu tabbatar da duk wanda suka tsaye daga inda suke suna matsugunoni su ma su da kuri'unsu. To kawo yanzu hukumar zaɓe ta yi abu guda biyu. Na ɗaya ta gayyaci masana da kwararru kwanakin baya sun ba ta shawarwari iri-iri game da yadda za ta aiwatar da wannan hidima. Na biyu mun sake kafa kwamiti na musamman wanda ya tantance wannan shawarwari bisa ga yanayinmu a nan Najeriya da kuma bisa ga dokokin zaɓe. To na uku hukumar zaɓe ta yi nazari akan wannan shawarwari da wannan kwamiti ta sake mika mata. sa'annan na hudu ranar talata mai zuwa in allah kani za mu sake kira masu ruwa da tsaki a wannan tafiya mu sake duba tsari da muka yi na wanda zai tabbatar da duk wanda yake da kati da dindindin wanda muka mishi rajista kuma ya gudun hijira zai kada kuri'a to za mu bayani da masu ruwa da tsakin nan bayan mun wannan bayani sun gamsu sa'anan za mu shiga shela kuma da duk wanda suke su gunonin nan mu nuna musu ga tsari da muka fi da shi kuma ga yadda za su kada kurkunsu saboda haka daɗa hakuri ranar talata idan Allah ya kai mu duk tsarin da muka yi da bayan wannan bayani da masu ruwa da tsaki sun gamsu za mu fito kuma mu sake shela duk duniya duk su san ga yadda ga tsarin da muka yi kuma ga yadda kowa zai kada kuri'an shi eh, kawo yanzu ɗin ma da nake maka magana mun riga mun tura jami'an mu sun tantance duk wanda suke matsugunonin nan. Mm. Allah misali a jihar Borno muna da matsugunoni guda goma sha ɗaya. Mm. Kuma jami'an mu sun je can suna rarrabar da katunan na na dindindin a duk wayannan matsugunoni. Yawwa, to malam da zan tambaya ta ƙarshe wadda ita ce ta uku na cewa shin yaya 'yan majalisu da sanatocin can za su kasance shin za su ci gaba da mulki ba tare da samun ƙur'un jama'a ba ko dai za su sauka? eh to ayin ka bi bayani na na biyu mun ce za mu yi zaɓe. Hmm. To kuma dole ne in za a zaɓe ya nuna cewar za su sauka kenan su sake takara. Kuma kwana-kwanan nan ranar goma sha uku ga wannan wata ai mun buga suna duk wanda za su yi takara kuma ya kunshi duk wa'ina mazaɓu. Hmm. Wato ya nuna kenan akwai yunkuri a ɓangaren mu na kuma zaɓe mu aiwatar da zaɓuɓɓukan nan a duk faɗin ƙasar nan. Sai kuma tambayar Malam Hussaini ɗan wata karasuwa mai cewa ko shin farar hula na iya kare soja a kotun soja ko sai ɗan uwansa soja? Idan Malam Hussaini na saurare, ga wani lauya barista Musa Soba da ke garin Kaduna zai baka amsa. To abin da nake son Malam Hussein dan gota karasuwa ya sani shine dokokin soja da laifukan da ya shafi soja da kotunan soja sojoji ne suke aiwatar da shari'a a wurin. Hmm. amma maganar kariya kuma idan ana tuhumar mutum da laifi shi sojan ana tuhumar shi da laifi to tsarin mulki karkashin sashe na talatin da shida karamin sashe na shida ina ganin ca cikin baka hmm. shi kenan ta ba duk wani wanda ake tuhuma ko a kotunan da muka sani namu ko kuma abin da ake kira kotuna na musamman wato tribunals hmm. wanda suka hada haddi na sojojin cewa mutum zai iya daukan lauyan da yake so ya kare shi saboda haka a takaice in za an sa tambayan malam Kara suka kai tsaye shine wanda ake tuhuma da aikata laifi a kotun soja zai iya ɗaukan lauya farar hula ya je ya kare shi a wannan kotu. Wataƙila zai so ya san shin akwai wani tanajin da ya nuna cewa an fi ba da fifiko ma lauya soja ya kare ɗan uwansa soja a kotun soja ko ba wani bambanci. To yanayin yadda take dai su masu gabatar da ƙaran yana kasancewa sojoji ne masu gabatar da karan mm. kuma sojojin nan su ma lauyoyi ne kamar yadda kowane jami'an tsaro suke da bangare na sashen lauyoyi a cikin ma'aikatan jami'an tsaro masu gabatar da kararraki a kotu za ka ga cewa suna da sashe na musamman na lauyoyi mm. wanda yake ma'aikatan ne su jami'an tsaro ne kuma amma lauyoyi ne a cikin su amma ka babu wani fifiko wanda ake bayarwa illa kawai wanda duk kake bukatar ya kare ka ko a cikin sojan in zaka ɗauke shi ko kuma farar hula ne wanda zaka ɗauka ya dai kasance cewa lauya ne wanda zai tsaya gaban wannan kotu ya kare ka bisa ga tuhumar da ake tuhumar ka shi hmm. amma magana a ce sai soja ne zai je ya kare soja dan uwan shi a kuma kotun soja to ba haka al'amarin yake ba sai dai alƙalan ne gaba ki ɗayan su ne babu farar hula a ciki soja ne kamar yadda dokokin sojoji suka da wanda ya kuma doka kasa ne ta kirkiro su ita kuma ta kirkiro da wannan kotuna na musamman irin na sojojin da yake tambaya kai yanayin soja ka san wani sa'in kamar in suna gudanar da abubuwan su za su ce duk wani farar hula da ya gitta wajen zai gane kuransa a al'amari irin wannan lauya farar hula na iya zuwa wajen don kare soja? in dai aka ce lauya ne mm. ya zo ya kare soja mm. ai zai zo ne a matsayin shi na lauya mm. kuma kamar yadda ai tsarin mulki shi kan shi sashe na talatin da shida karamin sashe na hudu abin da duk lokacin da aka caji mutum bisa ga laifi to in dai ba wani abu ne daban ya faru ba to ana buƙatar lalle a yi wannan abu a gaban jama'a Hmm. wato kenan kotun nan za ta zauna a bayyane ne hmm. to amma sai kuma wani sashe karamin sashe sai ya nuna cewa in kotu akwai dalilin da sa ta hana mutane zuwa wurin shari'a hmm. ko bisa ga tsaro ko bisa ga zaman lafiyar mutane ko bisa ga wani sanin ya kamata na mutane ko dan walwala da jin daɗin mutane ko bisa ga maganar shekaru na waɗanda ake tuma to duka wannan tsarin mulki ya shimfiɗa idan akwai dalilai na musamman hmm. wanda za su hana kotu ta zauna a bainin jama'a hmm. ko a bar jama'a su je su gane ne ake yi to wannan kotu za ta iya hana mutane zuwa wannan sashe sashe na talatin da shida ɗin ƙaramin sashe na wurin tsarin mulki ya tanaji irin wannan so ba duk shari'a ba ne za a buɗe ta a ce kace wanda duk ke son kallo ya je ya kallo hmm. to ko da mulki na abin nan shari'a ne na soja ko shari'a ne na farar hula tsarin mulki ya taraji idan akwai jami'an da zai sa a hana jama'a da hmm. kasance cikin wannan kotu to za a iya hana su zuwa. To a ko da ike dangote bai yi wannan tambayar watakil zai so a bashi ansar wannan tambaya shin soja kuma lauya na iya zuwa kotun farar hula ya kare farar hula? A'a shi kuma lauya soja ba zai iya zuwa kotu ya kare farar hula ba saboda shi soja lauya mm. da shi soja ne na gwamnatin tarayya ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya to mm. saboda haka kuma ba zai yiwu a ce ya tafi ya fita ya kare farar hula tun da kafin irin wannan lauyan da zaka dauka mm. ai magana ce ta zan je zan kare ka kuma ga abubuwan da na caje ka ga irin kudaden da zaka bani to ba zai baro aiki shi na soja ya zo ya ce kuma zai yi aiki na kare farar hula kamar yadda sauran lauyoyi suke ba shi hmm. soja ba a ba dama ya wannan hmm. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin mr nick da zang na hukumar inec da bar samu su ba waɗanda suka amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sauti mr tafera girma tafera da injiniyan mu ni naku ibrahim kalamasi garba ke cewa a kasance lafiya Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Adam Adam Gashuwa. Ka ceto shugabannin kungiyar kasashen ecos ba girin girin ba dai ta yi mai kan sake yunkurin kudin dakile cutar Ebola a yankin yammacin Afirka don an daɗe ana ruwa ƙasa tana tsotsewa. Sai ra'ayin malam ango malamin makaranta mai cewa muna kira ga 'yan uwanmu matasa da su guji yin banga siyasa da shan kwayoyi. sannan su guji amsar naira 400 ko kuma naira biyar don a sa su cikin ƙungiyar ta'addanci da ba za su iya fitar da kansu a ciki ba. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Kabiru Abubakar bulan Bulanyaki. Kace Assalamu alaikum murya Amurka. A yau ina so yi tsokaci ne akan matasan nan marasa kishin su da kuma ƙasar su waɗanda suke ba da kansu ga ɓara gurbin 'yan siyasa ana amfani da su domin tada hankulan jama'a a lokutan neman zaɓe da kuma ranar zaɓe. akan haka nike shawartar waɗannan matasa da su watsi da duk wasu ɓaragurzun 'yan siyasa masu neman tada zaune tsaye daga ƙarshe nike addu'a Allah shi ba mu shugabanni na gari a wannan zaɓe mai zuwa waɗanda za su samar da aikin yi ga matasa da kuma magance matsaloli a Najeriya. Sai ra'ayin Mahmud Salisu Kaura, kace zuwa sashen Hausa na murya Amurka. don Allah ku miƙa man na zuwa gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari a kan rashin biyan kuɗaɗen jarabawar waye da kuma neku da gwamnatinsa ta ƙi biyawa ɗaliban jihar Zamfara da kuma kuɗaɗen scholarship da ya yi alƙawalin biya bayan 'yan watanni amma ga shi an kwashe kusan shekara guda babu wannan alƙawali. abun bakin cikin ma shine sai ka gana baiwa 'yan siyasa da suka koma jam'iyyar makudan kuɗaɗe shin ya manta da ɗiyan talakawa ne da ke zaune a gidajensu saboda rashin biyan waɗannan kuɗaɗe? Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne isu muntari. Kai ko cewa kake halartar jerin gwanan Paris a ƙasar Faransa da shugaba Mahmud Isu ya yi da kuma uwa uba hana taron gangamin haɗakar ƙungiyoyin addinin Musulunci a yau da gwamnatinsa ta yi. shine ya harzuka matasa suka kaddamar da zanga-zanga a daburtar da kuma babban birnin kasar Yame. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙasar Amurka ta bi sahun ƙasar Isra'ila wajen yin Allah wadare da shawarar da kotun duniya ta yanke kan buɗe binciken laifukan yaƙi na watakila an aikata su a kan falasɗinawa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke a cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa ya ce wannan rashin adalci har ina ƙasar isra'ila da ta sha fama da dubban rokokin da 'yan ta'adda suka cilla mata kan fararen hulanta ita ce kuma za a kai kotun duniya a ce za ta bincika haka kuma kun cewa yanzu haka prime minister somalia ya rusa majalisar gudanarwarsa mai wakilai 60 umar abdulrashid shamarki ya ce ya yanke shawarar rusa majalisar ce biyu bayan matsanancin sukan da yake fuskanta daga 'yan majalisar dokokin kasar sai dai ya buƙaci majalisar dokokin kasar da ta bashi kwanaki goma sha hudu domin ya kafa wata sabuwar majalisar da zartarwa. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare ku je mu da wani sabon shirin. kafin mu sallama bari in mika gaisuwar ta'aziya ga illahirin al'ummar jihar plateau da kungiyar haɗin kan jihohin tsakiyar najeriya da aka fi sani da suna middle belt da kuma kungiyar 'yan jarida reshen jihar plateau domin rasuwar josephine lohor wadda ta rasu makon jiya bayan gajeren jinya allah ya kara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya karanto labarai da kuma yami Adelaja da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Shedrack Alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.